kasafin kuɗi shine wato wani tsari wadda gwamnati za ta yi ta ba da alƙiblar cewa a wannan shekarar ga abin da take ganin za ta samu ga kuma yadda za ta kashe shi wannan yana da muhimmanci kwarai saboda duk wanda ke son ya mu'amala da gwamnati yana son ya ga shin ina ta mai da hankali me kuma take son ta yi ya kuma take son ta bi da shi so yana ba da tsari na dalla-dalla yadda za a samo kuɗi da kuma ta hanyar da za a sarrafa da su so wannan hanyoyin shine zai sa shin shi arziki tattalin arziki na kasa zai haɓaka ko ba zai haɓaka ba ta wannan kasafin to wannan shine babban muhimmanci tafsirin kuɗi. To shi kuɗin nan yana aje ne koko hasashe ne in an samu sanar za a aiwatar da ayyukan. Hasashe ne yawanci wato ba wai kuɗi na aji ba mamaki idan gwamnati tana da rarar kuɗi tana iya haɗa abin da take rarar da su amma mafi yawa za ta ce za ta bi mataki kaza kaza ga abin da take tsammanin za ta samu a wannan a wannan bangare a wancan bangare babban bangare guda da yake kawo mata kuɗi shine haraji to sai mu gani wani irin haraji take so ta sa a wannan shekarai kuma menene take tsammanin za ta samu a wannan harajin to haraji ya hada da kuɗin da custom suke samuwa da kuma haraji da ake bin kamfuna in sun ci riba su biya da sannan kuma haraji wanda da yake na yau da kullun kamar wanda ake kira bat da makamantansu waɗannan duk matakai ne wanda gwamnati za ta ɗauka ta samu kuɗaɗen shiga yau da kullum to daga cikin kasafin kuɗi ake gane wace alƙibla ta sa gaba so kaga muhimmancin shi kenan da kenan na biyu kuma ya za ta kashe kuɗin yanzu in aka tattara kuɗi aka ce za a zo a yi abu guda abu guda din nan ba dole ya shahi kowa da kowa ba misali sai a ce duk kudin nan za a tattara su sai a yi satellite na sama to in za ka yi satellite na sama mutum nawa za ka dauki yaki dan najeriya kaga babu kila za ka tattara kudi ne ka ba wasu mutanen kasashen waje waɗanda suke da sanin makaman aikin su za su yi su saboda haka tattalin arzikin ka na gida ba zai ci gaba amma yau sai ka dauka sai ka ce za a ji kowane gari za a yi mai titi za a yi mai kwalbatoci za a yi gyara ruwa da abin nan waɗannan abubuwa ne na yau da kullum mutanen da za su wannan aiki nan suke in suka samu aikin yi su ma za su samu abin da za su ta da su. sannan kuma abubuwan da za a saya siminti da karfe kili duk akwai shi cikin kasa su kuma in aka saya waɗancan za su samu riba wannan sai ka ga da ƙarshen shekara har mai sai da kosai da ɗan na rogo duk ta samu wani abu saboda ga albarkacin wannan kuɗin da yake zagaya a cikin kasa to waɗannan shi ke nuna yadda kowa zai samu abu har talaka ji cewa a jikin shi wani abu na tafiya to gashi ana takaddama tsakanin shugaban kasa ko fada shugaban kasa da yan majalisa game da wannan kasafin kuɗi kuma yan kasa sai kuka suke musamman talaka ina alakar wannan eh, wahala da yan talaka ke sha da kasafin kuɗin to alaka ta kasu kamar kishi biyu na farko shine idan gwamnati bata tsaye da yadda za ta kashe kuɗin nan ba kuma aka tabbatar da su so kaga duk manyan ayyuka gyara hanyoyi ba da ruwan sha kawo wuta a garuwa asibitai a gyara su makarantu su faɗaɗa ka duk waɗannan manyan ayyuka ne kuma ba su ya sai an tabbatar da budget albashi ne da kullum zai ci gaba da shi ko ba budget amma ba shi ake so ba waɗancan manyan ayyuka suke taimakon arzikin ƙasa ya haɓaka to idan ya zama wannan abun an samu miskila tsakanin ita wato kuma kabatawa ita gwamnatin tarayya da kuma yan majalisa za ka diba ga wannan shine na farko dama can ana samun haka amma inda sauƙin al'amarin yake shine ayyuka asalin su mai haddasa su ne gwamnatin tarayya ita kuma yan majalisa su diba su ga in aikin na ya dace su yi in bai dace ba su ce to su suna ba da shawara a kawo kaza a kawo kaza domin yin misali idan nan majalisa suka zauna suka ce za su ba da aiki kaza farko abin da za ka tambaye su ya suka suka san estimate na cewa kuɗi kaza za a kashe a aiki kaza ba da shi wanda ke da wannan ne gwamnatin tarayya ita ke da ma'aikatanta a ƙasa ita ke da ministry of work ita ke da ministry of water ita ke da ministry of electricity duk waɗannan ministry din suna da mutanen su a ƙasa za su kawo su ce aiki kaza zai ci kaza a sashi a budget idan dan majalisa ya zauna ya ce shi ya sa kaza sai ka tambaye shi wane ne ya gaya mashi abin da zai ci kuɗin da ya sa zai aikin kaga ɗaya kenan na biyu kuma irin waɗannan abubuwan babban matsalar da ake samu da shi ne. su ba su ke gabatar da aikin nan ba gwamnatin tarayya ita za ta gabatar da aiki idan dan majalisa sa kanshi gwamnatin tarayya ta ki sa shi ta ƙin aikin sai komi ba abin da zai faru so kaga abin da ya kamata in ma ɗan majalisa yana ganin wani abu ya dace a sa mashi a wajen shi ya nemi ministry din da ke wannan ce yana ganin ya dace ku sa kaza kaza kaza saboda dai karshen al'amarin ministry za ta yi shi ba dan majalisa ba kuma dan majalisa ba abin da zai yi bai iya sakin kuɗi ya ce a aikin nan kuma in aka ƙi aikin nan ba abin da zai yi sai dai a sake rolling din shi uba shekara kuma ka tuna wa duk abin da aka yi tsarin budget ba dole bane ya tabbata saboda na farko kuɗin nan ba dole a same su ba yadda ake zamani sannan kuma matsaloli suna tasowa yau da kullum wata matsalar za ta sa kuɗin da ma aka yi ma wannan wannan babban aikin a ce a kada su a yi wancan babban aikin saboda kusancin shi da muhimmancin shi to waɗannan su ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake eh, faruwa so ya kamata dukkan su su zauna su ba kansu shawara don su tabbatar da bajet ɗin a samu ci gaba